Enchaîne les squats, enchaîne les squats, squats, squats, abdos. Good morning, son America. Direct from Washington. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Zahara Aminu Fage. Sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin tara ga watan Nuwamba shekarar 2020. Kafin ku ci abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Joe Biden na jam'iyyar Democrat wanda ake hangen cewa mai yiwuwa shi zai samu nasara a kan shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka yi mai cike da takaddama ya fara shirye-shiryen karɓar mulki idan aka rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu. Amurka na shirin zarta miliyan goma da suka kamu da cutar COVID-19 a yau Litinin. matsananciyar guguwar eta ta sauka a yammacin jiya lahadi a florida a kan hanyar ta zuwa gabashin tekun mexico kafin daukar wata hanya zuwa kudu maso gabashin amurka a ƙarshen wannan makon tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya da cewa gwamnatin jihar kaduna ta miƙa sarkin zazzau na sha tara ambasada ahmad nuhu malisan dar girma halartar sarakuna daga yankuna na arewacin Najeriya da wasu daga cikin waɗanda suka karatu da shi sabon sarki ambasada Nuhu Bamali da suka so daga yankin kudanci da arewacin wannan ƙasa har ma da wanda suka zo daga ƙetare. A jihar sokoto Najeriya kuwa yan bindiga ne suka sake afka wasu yankunan jihar. Sai saura suka suka tsallako gina suna suka rufa min da bugu da sara gyara sai kuma Allah ya taimake ni na gudu gudun da na je na tsallaka na hita na bar gida ko da na dawo cin mama na halbe ta mata na ma halbe ta mutu bayan nan kuma za ku ji cewa babbar Jami'ar adawa a jamhuriyar Nijar wajen limana ta gudanar da wani gagarumin gangamin yakin neman zaɓe a Yamai da nufin ta yadda magoya bayanta daga barci kamar kowace ranar litinin yau ma za mu gabatar muku da shirin ilimi garkuwar dan adam amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Joe Biden na jam'iyyar Democrat wanda ake hangen cewa mai yiwuwa shi zai samu nasara a kan shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka yi mai cike da takaddama ya fara shirye-shiryen karɓar mulki idan aka rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu inda ake kuma tunanin zai yi watsi da wasu muhimman tsare-tsare da Trump ya samar. Hakan na faruwa ne yayin da Trump yake ƙalubalantar sakamakon zaben na ranar na uku ga watan Nuwamba ta hanyar kararrakin da ya shigar inda yake ikirarin cewa an tafka magudi a kidayar wasu jihohi da dama da Biden ya lashe da 'yar tazara tare da ƙuri'un kwalejinsu. Matakin da yake fatan zai sa a karɓe nasarar ta Biden a bashi don ya samu damar yin wa'adinsa na biyu. Dukko da cewa babu wata hujja da ya gabatar. Zababban shugaba Biden da abokiyar takararsa Kamala Harris wadda ita ce ce zababbiyar mataimakiyar shugaban ƙasa sun buɗe wani shafin yanar gizo a ranar Lahadi wanda zai mayar da hankali kan shirye-shiryen karɓar mulki inda suka ce ba tare da ɓata lokaci ba za su mayar da hankali kan annobar coronavirus sauyin yanayi da kuma matsalar wariyar launin fata. Shi dai Trump ya ƙi amincewa da shankayi ya kuma ƙi kiran Biden An jima kaɗan Zahra Aminu Fage za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu wanda za mu fara da Najeriya. Inda gwamnatin jihar Kaduna ta mika wa sarkin zazzau na sha tara, da Ahmad Nuhu Bamali sandar girma. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru ‘yan Rufa'i ya naɗa sarkin a ranar bakwai ga watan Oktoba biyo bayan rasuwar sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris. Dangane da haka na tuntuɓi wakilin Isa Lawal Ikara wanda ya shaida bikin mika sandar girman. wanda ya min ƙarin bayani kamar haka. Mala Hafiz uh, kamar inda ka sani yau tara ga watan Nuwamba wato wata na goma sha ɗaya a wannan shekara ta 2020 ita ce da aka saka a matsayin ranar mika sanda ta mulki ko sandar girma ga sabon sarkin zazzau sarki na goma sha tara ambasada amanu Bamali wanda aka yi a wato GRA da ke sabon garin Zaria wanda a wannan guri an ga halartar manya-manyan baki kuma ya zuwa yanzu misalin karfe ɗaya saura an riga an gama dukkanin jerin jawabai da abubuwa abubuwan da aka shirya za a yi a wannan rana gurin dai gaskiya ya cika bakin gwargwado saboda an samu halartar sarakuna daga yankuna na arewacin Najeriya da wasu daga cikin waɗanda suka karatu da shi sabon sarki ambasada Nuba Mali da suka so daga yankin kudanci da arewacin wannan ƙasa har ma da wanda suka zo daga ƙetare akwai wasu daga cikin gwamnoni akwai mai alfarma sarkin musulmi da sauran mutane wanda suka halarci wannan taro sai dai mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai halarci wannan taro ba sai dai wakilci da ya turo na ministan muhalli wanda ya wakilce shi a wannan guri kuma ya yi jawabi ya jawo hankali akan maganar haɗin kai da kawo ci gaba a masarautar zazzau da kaduna baki ɗaya irin kuma wannan ne jawabin da shi ma mai girma gwamnan jihar kaduna ya yi wani abu da ya jawo hankali a jawabin eh, gwamnan jihar kaduna ma nasur amir rufai shine maganar da ya kara nana cewa zai fa ƙara fasalta fasali na masarautu a jihar kaduna don ba da dama ga sarakuna su masu taka wata rawa na kawo sauyin da ake nema shi ma mai martaba sarkin zazzau na goma sha tara ambasada amanu bamalli wanda sarauta ta bar gidansu shekara ɗari kenan a yau yau ta dawo hannun shi ya yi jawabi a wurin wannan taro to isa ko me kake ganin ya jawo hankalin mutanen da suka je wurin wannan taron Tumala Hafiz Baballe babban abin da ya jawo hankalin mutane shine na ɗaya shi mai martaba sarki sabanin yadda kowa ya jawabi na turanci kawai shi ya yi jawabi turanci da hausa kuma abin da ya fi jawo hankali shine da jawabin shi na turanci da na hausa duka sai da ya kuka a ciki kuma yana kuka ne duka a jawaban guda biyu daidai gabar da yake magana na irin rawar da mahaifin shi wanda shine magajin garin zazzau da ya gada ya taka wajen tarbiyyantar da shi akan biyayya da kuma maganar girmama sarauta wanda ya ce gashi ya girma sarauta yau ta zo gidan shi ta zo hannun shi amma mahaifin shi baya raye yanda ya dinga kuka sai da aka dan rarrashe shi ma kafin ya ci gaba da jawabi wannan abu ɗaya daga cikin abubuwan da suka jawo hankali ne na biyu abin da ya jawo hankali shine a jawabin gwamnan jihar kaduna da yana da cewa wannan naɗi allah ne ya yi saboda aka haƙura a rungumi wannan ah, eh, naɗi a yi wa sarki mubaya'a da kuma yadda ya magana cewa wannan sarauta ta gidan mallawa wadda ta shekara ɗari a yau da barin gidan sai yau ta dawo sarauta ce da uh, gwamnatin mulkin mallaka ta birtaniya ta kwace a hannun mallawa yau gashi allah ya kawo ta ta dawo a demokradiyya. Madalla wakilin Isa Lawal Ikar kenan. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga zahar da labaran duniya kashi na biyu. azerbaijan ta sanar da kwace wani muhimmin birni a yankin nagorno-karaba amma armenia ta musanta ikirarin da yake magana da al'ummar kasar ta gidan talabijin a jiya lahadi shugaban azerbaijan ilham ali ya ce sojojin azerbaijan sun kame shushi birni na biyu mafi girma a yankin da ake rikici an kubutar da garin shusha daga mamaya shushi namu ne karaba namu ne inji ali ya kara da cewa kasarsa za ta ci gaba da faɗan har sai sojojin Armenia sun fice daga yankin. Jawabin na ali ya sa an yi biki a Baku babban birnin Azerbaijan inda mutane suka rika daga tutoci da rera take kuma direbobi suna busa hon motocinsu. Ma'aikatar tsaron Armenia ta musanta cewa an kame shushi amma ta tabbatar da cewa an tafka kazamin fada a kewayen birnin. Prime Ministan Habasha ya zafafa kai hare-haren soji a yankin arewacin Tigray a jiya Lahadi tare da kai hare-haren sama a wani bangare na abin da ya kira tabbatar da wanzar da doka lamarin da ke kara fargabar yiwuwar samun yakin basasa kai tsaye a kasar wacce ita ce ta biyu a yawan jama'a Afirka. Prime Minister Abiy Ahmad ya bijirewa kiran da Majalisar Ɗinkin Duniya da kewayensa na yankin waɗanda suka suka nemi a tattauna da shugabanni a tigray garin ƙabilun da suka mamaye gwamnatin tarayya kafin ya hau mulki a shekarar 2018 a makon da ya gabata abi ya kaddamar da kamfen ɗin soji a lardin yana mai cewa dakaru masu biyayya ga shugabanni a can sun kai hari kan sansanin sojoji da kuma ƙoƙarin satar kayan aiki ya kuma zargi shugabannin na tigray da yi masa zagon ƙasa ga garin bawul seoul din da yake muradin yi wa demokradiyyar kasar jiragen yakin gwamnati sun yi ta kai hare-hare a yankin wanda ke kan iyakar sudan da eritrea ma'aikatan agaji a jiya lahadi sun ba da rahoton gwabza kazamin fada a yankuna da dama na yankin inda suka ce akalla mutane shida suka mutu wasu da dama suka jikkata 'yan tigrayan sun koka cewa abi wanda ya fito daga oromo kabila mafi girma a habasha ta yana musu bita da kulli a matsayin wani bangare na murkushe ayyukan take haƙƙin jama'a da cin hanci da rashawa da ƙasar ta fuskanta a baya. A gaida Zahra Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu za mu sake komawa Najeriya inda har yanzu tsuguna bata kare ba ga sha'anin tsaro a jihar Sokoto domin rahotanni na cewa 'yan ta'adda suna ci gaba da cin karensu ba babbaka a wasu yankunan jihar. Ko a ƙarshen wannan mako sun kai har-har a yankunan ƙananan hukumomin shagari da tangaza inda suka kashe mutum biyu tare da yin awon gaba da dukiya mai yawa. Ga rahoton da wakilin Muhammad Nasiru ya aiko mana daga Sokoto. bayan da kura ta lafa dangane da ayyukan ta'addanci a yankin gabacin sokoto wasu sassa na jihar sokoto yanzu ne suke kokawa akan rashin tsaron yankin karamar hukumar mulkin shagari wanda shi ma a can baya ya soma fuskantar ayyukan ta'addanci kafin daga baya su yi sauki yanzu abin ya soma waiwayowa a ƙarshen wannan makon ma wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani ƙauye da ake kira horo birni malam usman horo mai jakkai yana cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya lokacin da maharan suka shiga ƙauyen nasu. Karfe ɗaya na dare ina kwanci a ɗaki na waje kawai mata na ta ɗan kewaya ko da ni dawo. Na tashi kawai sai na tsinci kaina cikin mutane dumu-dumu na barayi. wadda mata na ta zo suna sun su wuce ta ce ba za su wuce ta kira umma na sai so suna taimaka min sai na kama bindigan guda ɗayan na rike muna kokuwa sai saura suka suka tsallako gina suna suka rufa min da bugu da sara sai kuma Allah ya taimake ni ne gudu gudun da nayi naje na tsallaka na hita na bar gida ko da na dawo cin mama na halbe ta mata na ma halbe ta mutu shugaban karamar hukumar mulkin shagari dande ango shagari ya tabbatar da aukuwar wannan lamari sun zo sun tarwatsa mutane har shi wannan mutum to ya sheka ya kama wata mata wadda ta hana a kama mijinta to sai su ko sai suka halba lokacin da suka halba da ita matar wallahi ta wace kwata-kwata ya kai bullet ya kai gari shi shi da ta cikin barayinwa. shi kuma ya kace mai jijiya nan ta wuya to a takaice nan dai kai tsaye sun ka mutu da shi da ita to kowane mataki ne karamar hukumar ta dauka kai tsaye ne ne sanar da yan sanda nan take kuma ne rubuta text ne tura mu mai girma gwamna to alhamdulillah ya yi responding ya ce min za a dauki matakin gaggawa yanzu kamar shi gawa barawo din tana ina a shi gawa barawo din yan sanda sun zo da ita nan shi DPO ya zo ofis din ya kira ni ni zo muka kira mutane muka kira kungiyoyin mai Allah su zo su duba su gani ko da za su san shi amma dai har yanzu ba mu tabbatar da hakikani wannan mutum ga inda suke ba. Kananan hukumomin da ke arewacin Sokoto da suka hada da gudu, tangaza da binji su ma suna cikin halin kunci domin kusa rana duk ta Allah ba za a rasa ayyukan ta'addanci ba ko dai satar mutane ko kuma fashi da makami a yankin. Yusuf Isa Kurdula dan majalisar wakilai ne mai wakiltar ƙananan hukumomin gudu da Tangaza. A dare duk muna samun matsalolin nan. Cilas sun fashe mutane shaguna sun kwashi mutane sannan nan bai ji an doki hakimin bai ji amma dai duka cikin iya wahala an ba da kuɗi an sallama su. Yanzu kaga hanyar mu fitina gari fitina kasuwa fitina gona wurin noma fitina. To wannan tashin hankali ga ya hargitsa mu wasu ma sun yi tsoro ba su yi noma ba sannan wasu ma sun gudu. sun koma mayan birane ko sun koma hannun girma ma. Kaza muna roƙon gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Sokoto su shigo cikin wani al'amari ga dangaren su taimaka wa mutanen wannan yanki domin su samu zaman lafiya da ci gaban kasa baki daya. Jagororin al'ummomi a waɗannan yankuna dai suna daɗa kira ga jama'a akan su ba da haɗin kai ga jami'an tsaro domin ceto yankunan daga waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Na gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton To daga Najeriya bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda kwana ɗaya bayan shuɗewa wa'adin karɓar takardun 'yan takarar zaben shugaban ƙasa na watan gobe. Magoya bayan jam'iyyar Mujal Limana sun gudanar da wani babban taron gangami a ƙarshen mako a birnin Yamai a ci gaba da zagayen da ɗan takarar Sahama Ahmad ya kaddamar a manyan biranen ƙasar da nufin tayar da magoya bayansa daga barci. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaimu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Kusan ana iya cewa ba masaka tsinke a filin kwallon kafar da ake kira Stade General Sani Kunce da ke birnin Yamai mai yawan kujeru akalla dubu talatin da biyar inda magoya bayan jam'iyyar Model Lumana suka hallara a yammacin Asabar ɗin da ta gabata. domin ƙara jaddada goyon baya ga tsohon firaminista Hamma Amadu a matsayin su na zaben 27 ga watan Disambar 2020. Mamman Sani Malam shine sakataren babbar jam'iyyar ta 'yan hamayya. Kuna tuni yau shekara uku da muka ɗauki alwashin muka ce ko ta so ko ta kwan ko dare ko rana Hamma Amadu ne ka ji daɗi. Yau mu maɗi gobe za mu maɗi. Rana in ta hito hannu baya kace. Hamma Amadu shi ne albarkar rana ta hito babu mai iya tare shi kuma ba za mu yarda ba jagororin kawancen jam'iyyun adawa na cap 2021 sun halarci wannan gangami domin karfafawa abokin tafiyar su gwiwa dan takarar jam'iyyar mpn kishin kasa ibrahim yakuba na daga cikin waɗanda suka yi wa hama amadu kara mu cap 2021 kun gani duk inda hama ya ce muna tura mu muna zuwa muna tsaye saboda alkawalin da muka ɗauka ne duka cikinmu idan wanda ya zo gaba za mu kama mishi. Shugabar jam'iyyar Rasin haɗin kai madam Bayar Maryama Gamace na cewa mata na da rawar takawa a wannan gwagwarmaya ta neman mulki. Doso da Tilaberi sun waɗi, manaɗi da zandar sun nanata, agadas ta ba da kuta gobi. Mata ku yi to a yi kokowa, mu kwato a sha biyun daren juma'a shida ga watan nuwamba wayewar asabar bakwai ga wata ne wa'adin karɓar takardun 'yan takarar zaben shugaban ƙasa ya kammala inda aka kesta cewa kimanin 'yan takara 42 ne suka gabatar da takardunsu a ofishin ministan cikin gida a matsayin matakin farko jagoran 'yan adawa hamma amadu ya tabbatar da cewa ya gabatar da nasa takardun kafin cikar wannan wa'adi takardunmu a cike suke mun aza sun amsa sun ba mu takarda da da bisan shi ga takardu da mun ka aza don dosi a komple yake kenan babu matsala game da wannan. A nan gaba kaɗan ne ma'aikatar cikin gida za ta damƙa takardun 'yan takara a hannun kotun tsarin mulkin ƙasa wacce ke da hurumin tantance waɗanda suka cancanci shiga zagayen farko na wannan fafatawa ta ranar 27 ga watan Disamba yayin da tuni hukumar zaɓe ta fara dakon katocin zaɓe zuwa manyan biranen jihohi kafin daga bisani a soma isar da su zuwa karkara a wani lokacin da 'yan siyasa a nasu ɓangare suka dukufa da tuntuɓar magoya baya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a biyoyihausa.com ko kuma sashen hausa.com Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu fara duba wani shirin gwamnatin tarayyar Najeriya. Karkashin hukumar bunƙasa fasahar sadarwar zamani ta NIDDA. Wajen ganin an ilmantar da matasa 'yan ƙasar masu basirar ƙere-ƙere don daidaito da ƙarni na ashirin da ɗaya. Shugaban hukumar Alhaji Kashifu Inuwa Abdullahi ya muna ƙarin haske akan matakai da suke ɗauka. wajen ganin kowane ɗan ƙasa ya ci gajiyar shirin nasu. in ka ce fasahar zamani harka ce ta ilimi wanda mutum sai yana da ilimi zai iya morar wannan harka so wannan akwai horaswa da muke bai mutane daban-daban wanda a shekarar nan cikin shekara daya daga august 2019 zuwa wannan august 2020 lidda mun yi wa 'yan najeriya training wanda sun kusa dubu arba'in akwai wani hanya guda ɗaya da muka buɗe na wanda muke kira ni da virtual academy wanda muna da sama da mutum dubu da suke koyan bangare daban-daban na wannan fasaha zamani sannan mun yi training da workshop daban-daban a kan data protection wanda muka yi mutane sama da dubu bakwai training a wannan sannan akwai training da muke kira for artisan irin mutanen da su ba su yi karatu sosai ba amma za ka iya koya mutum yadda zai gyara na'ura mai kwakwalwa ko wayar selula ko kuma ya yi shi ma yanar gizo-gizonsa shi ma wannan shekara mun yi wa mutane 800 training sannan mun yi wa irin mutane masu haka na ƙasa su ba training wanda duka kuma wanda muka musu training muna ba su kayayyakin fasaha zamani har ma da ɗan kuɗi da mutum zai fara sana'arsa so a ciki kamar akwai training da ake yi wa mata kawai akwai wanda ake yi wa yara wanda ba su shiga 'yan makaranta wanda ba su fara aiki ba saboda muna kiran shi catch them young irin a koya musu yadda za su yi kirkiro abubuwan fasaha zamani tun suna makaranta so wajen mutum da dubu arba'in sun amfana da wannan training da muka yi a ƙasa da shekara ɗaya To idan ka yi maganar wannan horaswa da kuka yi kusan kana magana akwai mutane sama da dubu arba'in za a iya cewa waɗanda suka ci waɗannan wannan gajiyar ta ya kuka zakulo su ko kuma ta ya kuke zakulo wanda za su shiga cikin waɗanda za su ci wannan gajiya sannan kuma idan akwai damar a yi a ya kuke gabatar da wannan ainihin karatun na ko horaswa a azuzuwa ne ake ko koko ana yin shi ne ta yanar gizo. kamar yanzu na ma bayani kala biyu ne akwai wanda muke ta yanar gizo akwai wanda muke a azuzuwa kama wanda muke ta yanar gizo shi kowa zai iya zuwa akwai academy.nida.gov.ng in mutum ya je zai yi registration ya yi koya mutum ba zai biya komai ba kuma kowaye ya zo zai shiga ya koya dan wanda muke yi kuma na aji si muna bin hanyoyi daban-daban kamar wanda muke na koya mutane gyaran kwamfuta da gyaran waya muna yi tare da akwai kungiya na masu kamar gyaran waya da masu gyaran kwamfuta saboda muna so ne in mun yi mu tabbatar mutumin da aka yi wa zai je ya yi wannan aiki shi ma har ya ɗan wani aiki saboda kafin nan akwai sanda muka fara za ka ga wasu idan aka yi aka musu a suna gama wasu sai su siyar da abubuwan da aka musu sosai muka ce to ya kamata a samu mutanen da dama suna da shauƙin abin so sai mu je mu samu ƙungiyoyinsu za ka ga wanda suna zuwa suna ma koyan aikin amma ba su da kayan aiki ko kuɗin da za su kara sannan shi ma muna sawa kuma online a yanar gizo-gizo mutum ya je shi ya cike so in an cike akwai abin da ake kira screening za a zo a ware wanda ya cancanta yi da wanda bai cancanta ba saboda abin da ya sa muke wannan training saboda shi mai girman shugaban kasa ya yi wa 'yan najeriya alkawarin yana so ya fitar da mutum miliyan ɗari daga talauci so wannan irin shi ne hanyoyin da muke bi domin a fitar da mutane idan aka zo aka horas da mutum za a ba shi kayan aiki za a ba shi kuɗi da zai fara sana'arsa so abinda muke burinmu shine duk wanda aka yi wa shi ma zai ɗauki wani mutum ɗaya ya taya shi aiki to sai ka ga an yi wa mutum daya training na yadda mutane biyu aka sama aiki kenan to idan ka yi magana akan duk waɗannan horaswa da kuke yi akwai kuma tsari da kuke da shi wanda yake ba ma matasa 'yan najeriya gurabe na yin karatu musamman a ƙasashen da suka ci gaba musamman a fanni da ya shafi kimiyya da fasaha ya zuwa yau ana iya cewa a wani mataki kuke dangane da wannan tsari Eh, shi ma wannan tsari yana nan muna ba da scholarship da masu masters da kuma wanda za su phd digirin digirgir digirgir so amma yanzu muna so mu karfafa jami'o'i na ƙasa su ma so yanzu in kaga an tura mutum waje sai irin akwai bangaren eh, da babu shi a Najeriya ba su kansu jami'o'i na kasar muna ba su shawara su fara irin wannan courses Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa. Za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Kashifu Inuwa Abdullahi shugaban hukumar bunƙasa fasahar sadarwar zamani ta nidda da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wadda ta daidaita mana sautin shirin julie lazarus gratium ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia peace salam Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja. A gaida Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. yau sakonmu na farko ya fito ne daga Ahmed Adamu ya ce Assalamu alaikum murya Amurka don Allah ku bani dama mai kira ga 'yan majalisu da dattawa da na tarayya masu wakiltar jihohin Arewa ya kamata su yi kokari wajen kafa kwamitin da zai tattara irin asarar dukiyoyin da 'yan Arewa suka yi a yankin kudancin kasar domin miƙawa wa gwamnatin tarayya ta tallafa masu. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Aminu Puyal Baban Yusra Maradin Nijar. Ya ce to Hamma Amadu shugaban kungiyar Lumana Afirka gaskiya ku ba za mu zaɓe ka ba saboda ba mu mance da abin kunyar da ka yi ba. Kai ne mai safaran yara, kai ne cin kuɗin ƙasa. Don haka gaskiya ba za mu zaɓe ka ba Hamma Amadu. sai kuma sakon haɗin gwiwa daga mubarak aliyu da haruna loki baraduwa suka ce assalamu alaikum sashen hausa na voa da fatan an wani lafiya a yau muna son ku bamu dama domin taya murna zuwa ga sabon zababben shugaban amurka wato joe biden hakika amurkawa sun yi abin da ya dace wajen kayar da donald trump kuma muna fatan mr biden zai inganta rayuwar baƙaƙen fata mazauna amurka kuma zai yi duk mai yiwuwa wajen wanzar da adalci tsakanin 'yan palestine da israel sai sakon buhari ya haya unguru ya ce assalamu alaikum murya amurka ina taya zababben shugaban kasar amurka joe biden da ma daukacin magoya bayan jam'iyyar democrat murnar lashe zaɓe da fatan allah ya taya riko sagon Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa. Ya ce salon boa Hausa ya zama dole ne na yi yabo tare da jinjina ga masu karɓan sakamakon zaben ƙasar Amurka a kan faɗi tashi da suka yi wajen kwatanta gaskiya da adalci na sanar da wanda ya samu nasara wato Joe Biden da fatan zai iya ƙoƙarinsa wajen cika alkawarin da ya yi wa Amurkawa. To jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi. mu Huta lafiya. gaida Binta Esero da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Biden na jam'iyyar Democrat wanda ake hangen cewa mai yiwuwa shi zai samu nasara a kan shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka yi mai cike da takaddama ya fara shirye-shiryen karɓar mulki idan aka rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu inda ake kuma tunanin zai yi watsi da wasu muhimman tsare-tsare da Trump ya samar. amurka na shirin zarta miliyan goma da suka kamu da cutar covid-19 a yau litinin yayin da kasar ke fama da karuwar annobar wacce ke yaduwa fiye da kowane lokaci tun bayan barkewarta cikin makon da ya gabata amurka ta samu karuwar waɗanda ke kamuwa da cutar fiye da mutum dubu ɗari a kowace rana wanda ya rubanya masu kamuwa da ita da ake gani a wata kimanin mutum ɗari tara ne ke mutuwa a kowace rana azerbaijan ta sanar da kwace wani muhimmin birni a yankin nagorno karaba amma armenia ta musanta ikirarin da yake magana da al'ummar kasar ta gidan talabijin a jiya lahadi shugaban azerbaijan ilham ali ya ce sojojin azerbaijan sun kame shushi birni na biyu mafi girma a yankin da ake rikici Prime Ministan Habasha ya zafafa kai hare-haren soji a yankin arewacin Tigray a jiya Lahadi tare da kai hare-haren sama a wani bangare na abin da ya kira tabbatar da wanzar da doka lamarin da ke kara fargabar yiwuwar samun yakin basasa kai tsaye a kasar wacce ita ce ta biyu a yawan jama'a Afirka. To masu sauraro da haka muka kawo karshen wannan shirin namu sai kuma dakaci shirinmu na yau da gobe kuma idan Allah ya kai mu shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin Zahara Aminu Fage wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie da Gresham wacce ta haɗa shirin da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballa da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.